yanzu haka wata matsalar da ke addabar al'ummomin da suka koma yankunan su da a kwato a yan kungiyar boko haram a yankunan micika da madagali a arewacin jihar adamawa shine na batun sufuri sakamakon har yanzu hukumomin tsaro ba su ma dage dokar hana amfani da babura ba yau fiye da shekaru shida kenan da aka kafa wannan dokar biyo bayan hare-haren da 'yan tada kai bayan ke kaiwa to wai kowane hali ma waɗannan al'ummu ke cikin rashin amfani da babura a yanzu muhammad hassan oska wanda asalin yankin micika wanda ya ce suna fuskantar matsalolin dama ya ko bukaci da dage dokar domin mutane mu suna cikin matsala tafiyar da zuka da kafar da suke suna cikin wahala kwarai da gaske wanda kuma ba su isa su gudu ba idan aka kama suna tashina tashina da yake ire mu har yanzu akwai ɗaya mun san dai kowa ya koma gidajensu amma suna cikin wahala da akwai hali da an dawo musu da mashman shi ma da yake karin haske Honorable Adamu Kamale da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali ya buƙaci hukumomin tsaro ne da su yi wa Allah su duba hali da ma wahalar da ake fama musamman wajen ɗiban amfanin gona. Gaskiya a cikin mutane Michigan da Madagali suna cikin mawuyacin hali. Aka ga guda uku yanzu da nake gaya maka nan yana hana mutane barci ɗaya hana mashin da aka yi tafiya. Biyu gada da ya kare musamman mana itace da ake manajin da shi a gwana nan yanzu lokaci na na girbe fadi gwana idan ka lura kuma manomin mun cika da madagali suna gonaki su yana da nisa waje je ne waje kilomita goma za a je gona kama a fadi gwana to shi ne eh, damuwa ne yanzu shi ne yadda da tsaro suka tiyar da tafiya da mashina ai wannan lokacin gaskiya ko da wani eh, taro da yake faɗauka da ya domin su kawo amfani daga gona kama iri wani tsaro domin wata rana gaskiya akan yin taro in ya wuce gona da iri abin gaskiya yana iya kan tazartawa mutane har ma rasa rayuka. Ina kira da babban murya shi shugaban kasa su Muhammadu Buhari ya duba mutane da ido rahama. Rashin tafiya da mashin ya kama da wani wahala kamar Boko Haram na biyu. Ina roke jami'an taro idan akwai abubuwan da za su iya yi su kare rayuka mutane ba a kuma su bar mashin ya tafiya. Muna nema dan Allah a yi wani abu wahala ya yawa ko ya yawa ni karan kaina na na na na gani abubuwa da suke ciki na je gida na duba yadda mutane suke dawo daga gonaki Ya har hawa ya sa na yi to me a bangaren ta gwamnatin jihar Adama za ta ce dangane da wannan batu Ahmad Sajo shine kwamishinan yada labarun jihar idan hukumomin tsaro suka ce mana amfani da babura yana kawo illa ga yadda za su inganta tsaro a wannan wuri mu dai sai dai mu ba al'ummar da ke wannan wurin a kokari da muke yi shine mu tabbatar inganta tsaro su jami'an tsaron nan kuma kakka manta fa su ne suke kwantarwa don su tabbata mun mun zanna lafiya don haka in suka ba da shawara saurarawa muke yi to amma ban juna mu da su idan yanayin ya kasance da sauki to insha Allah bizillahi ta'ala za a sake wayannan babura su aiki amma in har jami'an tsaro suka ce to babura nan barin su su yi aiki zai kawo illa tsaro a wannan wuri. Ah, to mun san cewa dakika za mu ba al'umman makuri. Koma kafin zaben shekarar 2015 sai da ko gwamnan jihar sanita muhammadu bindo umaru jibrilla ya kosa bala ya ce idan aka zabe shi zai ko dage wannan dokar kamar yadda lamarin yake a wasu jihohi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya